Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To barkanmu da wannan lokaci kuma mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna mu gyara mata wanda cibiyar Kazumiya Habal Medicine Center take ɗaukar nauyin kawo muku akai-akai. To kamar yadda muka saba mukan kawo muku hanyoyi masu sauki da za ku yi amfani da su domin ku magance wasu matsaloli naku ba tare da kun sha wata wahala ba. wanda insha Allah a wannan bidiyo ma za mu kawo muku hanya mai sauki da za ku yi amfani da ita domin ku magance matsalolinku ba tare da kun sha wata wahala ba na san wasu sun ga abin da yake gabana man hulba ne da garin hulba to insha Allah a wannan bidiyo za mu kawo muku hanya mai sauki guda ɗaya wadda za ku yi amfani da waɗannan kun ga dai waɗannan gasu nan guda biyu wannan shine man hulba wannan shine garin hulba so a wannan bidiyon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 to insha Allah kamar yadda muke magana wannan shine man hulba bara na buɗe muku shi ku ga yadda yake kun ga wannan man hulban ma lokal ne irin ba irin original na kamfanin da suke a waje ba amma dai duk wanda kika samu zai iya miki amfani in san samu ne ki samu original din wanda ake samun shi daga waje wannan shine man hulba wannan kuma shine garin hulba bara shi ma na fito muku da shi ku ga yadda yake garin hulba kinga wannan shine garin hulba ma'ana 'ya'yan hulba ne ake samun su sai a dake sun aka dake su sai a fidda garin shi kuma man ta hanyar amfani da 'ya'yan hulba ake amfani da shi ake fidda man so wannan shine garin hulba wannan shine man hulba kun ga gasu nan yadda suke kowanne gashi nan wannan shine garin hulba wannan kuma shine man hulba waɗannan abubuwan guda biyu a kansu za mu yi bidiyo kuma a wannan bidiyon za mu faɗi yadda za ki amfani da su yadda za ki amfani da su ki gyara nononki misali wanda nonon ta yi zube take so ta ta da su ko kuma wanda take so nonon ta yi tsaya ya cika yadda take so ba tare da ta sha wata wahala ba za ta yi amfani da wannan sinadari da za mu faɗa abin da ya sa muka kawo hanyoyi biyu za mu faɗa hanya biyu da za a amfani da shi wanda za ki iya amfani da shi ki sha kuma za ki iya amfani da shi ki shafa kun ga hanya biyu kenan ki sha kuma ki shafa in kika yi amfani da waɗannan sinadarai da idan Allah za ki ji daɗi kuma za ki gode mana kuma Allah da in dai kika juri amfani da wannan sinadarai za mu faɗa to za ki ga baki da matsala irin wannan matsalar nono za ki ga ce baki da matsalar ta sai dai wata matsala daban so yanda za ki shine in kika samu wannan garin hulban za ki samu kin wannan bai fi kimanin cokali ɗaya ba so in kika samu wannan garin hulban kamar cokali ɗaya kamar wannan kin ga za ki masha ɗaya sai man hulba in kika samu kamar wannan na san ba da yawa suke zuba ba za ku ga gashi nan adadin man gashi can a ƙasa su ah, in kika samu man su shi kenan za ki iya siyan garin hulbar taki sai ki siya ta da ɗan dama ko da sau ɗaya kike sha wannan insha Allah in dai kin juri sha su za ki ga canji wannan ma ko da sau ɗaya kike shafawa insha Allah in dai kin juri shafawa za ki ga canji yanda za ki shine idan kika samu garin hulban ki kamar wannan yanda za ki namar shine za ki samu madara ko ki samu nono nono irin na fulani wanda ake siyarwa nonon shanu za ki samu ko ki samu madara ko ki samu yogurt mai kyau su waɗannan abubuwan guda uku da su ne za ki amfani in kika samu madaranki kamar rabin kofi ko kika samu a nononki kamar rabin kofi ko kika samu yogurt ɗinki kamar rabin kofi sai ki juya wannan garin a ciki idan kika juya wannan garin a ciki so za ki iya za ki iya ki ke eh, ki dan zuba zuma don ki dan kara abin zaki saboda hulba mun san tana da ɗaci sosai kuma wasu ba sa iya shan ta haka kai tsaye haka wata ma in dai magani da hulba tana iya haƙuri da shan shi saboda yanayin yadda yake da ɗaci so amma mai magani aka ce kuma shi ma dama magani ba wai daɗi ba ne ba kawai biyan bukata ake nema so idan kika samu wannan kamar wannan sai ki juye ta kamar cokali guda sai ki juye ta a cikin ah, wannan sai ki juye ta a cikin wannan madaran sai ki kada ki gauraya sai ki sha za ki iya sha ko da safe ko da rana ko da daddare duk lokacin da kika ga dama za ki sha to haka za ki ke shan wannan garin shi kuma wannan man shafawa ne za ki dan ɗiba kaɗan a hannunki ki mulke a hannunki in kika mulke kika goge a hannunki guda biyu sai kina shafawa a kan nonon naki sai kina shafawa a nonon naki amma me ana so kar kina shafawa a kan Da zama da gefe da gefe to nan za kina shafawa so insha Allah in dai kika jura akalla kuma shi shafan ana so ki kamar minti uku zuwa minti biyar kina shafa yanda zai zama na ko ina kin shafa mar sosai sai ki bashi ya zama na shine man ki da kina shafa ko da safe ko kuma in kin yi wanka ko in zaki kwanta ya zama da shi kike shafa insha Allah in dai kina amfani da wannan sinadarin da muka faɗa so zaki ga matsalan nono zaki ga baki da ita kin samu sauki a wannan matsalan ba tare da kin sha wata wahala ba